kamar yadda majiyoyin tsaro suka tabbatar an harbi ɗan tsohon shugaban kasar janar olusegun obasanjo ne a wata fafata wadda aka yi a tsakanin dakarun soji da kuma yan boko haram majiyoyin tsaro sun ce da an harbi laftana kana adebayo obasanjo ne a kafa to amma kuma baya cikin mummunan yanayi kamar yadda bayanai ma suka nunar an yi gumuzu tsakanin yan boko haram da kuma dakarun sojin najeriya a garin baza mahaifar babban kwamandan rundunar soji da ke jos wato goc inda yan boko haram suka harbi wasu sojoji cikin mahadashi adebayo obasanjo kawai yanzu ma garuruwa da dama ne ke karkashin ikon yan boko haram da suka hada madagali shuwa gulak micika da kuma sauran wurare da ke makwabtaka da micikan ko da yake wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa jami'an tsaro na fashirin kai farmakin sake kwato garuruwan da ke hannun yan bindigan wasu mazauna garin micika da kuma gulak da suka tsere sun bayyana cewa ana zaman zulumi na rashin sanin tabbas kasancewar mayakan kungiyar sun yi ta harbe-harbe kuma ma yi asarar rayuka. Mun samu kan ma cikin yanzu gari dai kan yana hannun 'yan Boko Haram suke yawace-yawace yanzu a kan hanya daga Shuwa har zuwa Madagali su ne akan tituna. To sai dai kuma garin Mobi da Ada ke zama mafakan 'yan gudun hijira na fa neman komawa kufayi inda ma dubban jama'a suka tsere yayin da wasu direbobin motocin haya kuma ke tsawalawa masu neman gudun ficewa. wasu yawancin da kashi saba'in cikin ɗari da ta aka shiga. Wasu wayance wasu ma sun tafi kamaru da gaske ne sun ketara zuwa kamaru da. Sun ketara kamaru wasu sun bi ta belel. Yanzu ne hali ake ciki a yankin. To yankin da yana nan da mutane suna zaman darzar ne kawai. Babu sojoji ne? To sojojin da da kowa ta kansa yake. Abin da ake jika yankin namu kowa ya gudu ba kowa ya gudu mota ma babu dubu biyar ake biya kudin mota daga mubi zuwa yola dubu biyar. In gidanka ma goma ne dubu biyar kowane mutum da ko yaro da zai zama kujera dubu biyar zai biya. Sakamakon wannan hali da ake ciki ne ma yasa yanzu haka hukumar zabe INEC dage batun bada katin zabe na dindindin a wasu ƙananan hukumomin jihar Barisa Kasim Ganagaidan shine kwamishinan hukumar zabe a jihar. bangaren da aka daga din wato shine ake cewa adamawa north kenan wato madagali da mincika da mubi north da mubi south da maiha to ka san yanayin tsaro da ake ciki yanzu madagali da mincika kan kasan mutanen ma gaba daya sun tsere ma ma kasan kuma yanzu gaskiya mutanen mubi da mutanen maiha duka tsorace suke yawanci ma yanzu suna hanyar zuwa yola wato garin da yanzu a tsorace ake kuma wannan aiki na raba kati na aiki ne za a shi a lokacin zaman lafiya kuma hankali a kwance a kammale ba wani abun nan to kaga wannan ba zai yi wa shi sa ne aka daga wannan abun tunda akwai kati na temporary voters card wanda kowa yake da shi kaga da shi mu za a yi in insha Allah wannan lokacin yayi muna fata lokacin yayi shine dai kowa da yake da kati shi ya tabbatar ya fita ya jefa kuren shi kuma mu yi fata Allah ya kawo mu zaman lafiya kuma Allah ya samu wannan aiki lafiya mu karasa da shi fata dai shine Allah ka koshin wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya